Barkanmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na muradin zuciya shirin da muke karanta muku littafin Aliyu ga danga, wallafar Jamila Umar. Idan mai sauraro na biye da mu a shirin mu da ya gabata. Mun tsaya inda muka ce sati ɗaya sun mai martaba suka yi a ƙasar Indiya sannan suka tattara suka koma Nijar. Tunda jikin Aliyun alhamdulillah kullum ƙara samun ci gaba ake yi. Abin mamaki hatta hannunsa mai karaya yana iya motsa shi haka ma kafafunsa, yana iya motsa su amma a hankali da kuma dabara Jabir da Umar kaɗai aka bari, amma su suka koma. Daga Nijar, kawu ya hawa jirgi shi da Haisam suka koma Najeriya, inda suka kai wasu umma labari mai daɗi na ci gaban da aka samu game da ciwon na Aliyu, wanda sai a lokacin hankulan mutane da dama suka kwanta. A nan ne muka tsaya, yanzu kuwa za mu ci gaba. Maganar da gwaggwa ta yanke na zuwan azima wajen mijinta ta sanar da mai martaba, bai yi gaddama ba ya amince da shawarar goggo don ko ba komai ta ga mijinta shi ma ya ga matarsa ko Allah ya sa ta kwantar da hankalinta ta haihu lafiya. Goggo ta sanar da ita maganar tafiya India, amma bata sanar da ita wajen Aliyu za ta ba. Ta dai sanar da ita cewa za ta tafi ta haihu ne a can. Tura baki kawai a zima ta hauyi, daga nan sai kuka. Wai ita babu inda za ta je, ana so ta tafi ne a zo da gawar yaye kaftin a binne shi kawai ta gano so ake a yi mata wayo fafira zima ta ce babu inda za ta je da kyar ta sa bakin mai martaba ta yarda za ta je ɗin nan da nan ko aka yi musu visa Kwanan su gugu hudu da dawowa su kuma suka tafi da ita da gimbiya Razina da babu Ade. Sai umma mai babban ɗaki da ta ce wallahi babu mai barinta sai ta je ta ga halin da mai gidanta ke ciki. Sai su Zafira da Safaratu waɗanda suka saka wa sarki kukan sai sun je sun ga yaye kaftin sannan su ma hankalinsu zai kwanta. Murmushi mai martaba ya ce sai su yi ta tafiya ai Allah ya kai su lafiya. Ko da suka sauka a babban birnin Delhi, Jabir da Umar suka zo da motar asibitin suka ɗauke su kai tsaye zuwa masauki. Azima ta yi ta kalle-kalle tana yabawa da ƙasar ta Indiya. Isar su masauki babu wuya kowa ya yi wanka suka ci abinci suka ɗan huta. Sannan su Jabir suka ce su fito za su tafi cikin asibiti. Ita zaton Azima likita za ta gani shi yasa ta nuna wata ta ba. Umar da Jabir suna gaba su kuma suna biye da su har ɗakin da Aliyu yake. Suka tura ƙofa suka shiga. Yana ganin su ya shiga washe baki don su Jabir ba su sanar da shi za su zo ba. Gaisuwa suka fara yi suna tambayar sa ya jikin na nasa yana amsa musu da sauki umma mai babban ɗaki ta shafa kansa tana faɗin mai gidana gawa ta kira mi tana masa dariya ƙasa ƙasa shi ma dariya ya ce ai sai kin riga ni wucewa wajen umar ta koma ta dosa tana faɗin da tsohuwar zuma ake magani ko na gaban goshi ai da sabuwar ma ana yi ba nan kika watsa min ƙasa ida ba ni ma je gaba wallahi ba na so dariya suka sa mata gaba ɗaya ganin yadda ta yi da fuska aliyu dai sai waige waige yake yana jiran ya ga ta azima za ta bullo lura da hakan da gimbiya razira ta yi ne ya sa ta waiga tana faɗin waina azima ta tsaya ne ba tare da ita muka shigo nan ba ne Jan abin da Gimbiya Razina ta ce ne ya sa Aliyu saukar da ajiyar zuciya yana limshe ido. Zafira ce ta fita waje, sai kawai ta ga Azima zaune akan wata kujera ta wani haɗe rai. saboda duka tsammaninta wajen likita suka kawo ta shi yasa ta yi ficewarta tana tura baki dan yanzu wallahi haushin kowa ma take ji zafira ce ta ƙara sagare ta tana faɗin princess ɗinmu ki zo umma na kiran kawai da kai tayi sanin ta fara ƙoƙarin miƙewa zafira tana taimaka mata har ta miƙe rike da hannunta gam suka shiga ɗakin bata jira ta ko ina ba sai gaban gadon yaya aliyu sanin ta kauce tana faɗin jita sai wani fushi take da mutane mu fa taimakon ki muka yi wajen mijinki da kike begen gani muka kawo ki tana faɗa tana yin gefe gadanga gada ke kwance ya bayyana a gabanta kallonsa take shi ma yana kallonta daga sama har ƙasa tana sanye ne da wata doguwar rigar a baya baka sai gelan kayan da ta naɗa shi a bisa kanta ga cikinta nan ya turo ya yi ƙato kamar gobe zai fito duniya bayan ta cika ta yi fam kamar ba azima ba ita ko kallonsa take cikin fitar hayyaci tun daga saman sa har zuwa inda kafafunsa suke sakale tsoro ne ya kama ta ta yi baya ta sanya hannuwanta duka biyu ta danne bakinta da ke rawa da ƙarfi ta furta yaya kaftin Ta faɗa idanunta gaba ɗaya waje. Murmushi ya sakar mata mai sauti sannan ya ce na am ni ne cije nake ji ba mafarki kike yi ba. Ai da hanzari ta ƙarasa gare shi sai ji yayi ta faɗo masa kai tsaye har tana buge masa hannun da ke ciwo. Gefe yayi da hannun yana faɗin wash pretty ba sannu kin san yanzu mijin naki ya dawo sai a lallaba. Kuka kawai ta fashe masa da shi tana faɗin yaya kaftin ashe zan sake ganin ka a rayuwata na zata ka mutu ne su ke ɓoye min bayan ta ya rungume yana faɗin ban mutu ba firiti sai dai na sha wuya ne kawai ya faɗa yana yar dariya ɗago da kanta ta yi daga ƙirjinsa tana kallonsa hawaye shaɓe-shaɓe a fuskarta ta ce har wani tsawon lokaci ka ɗauka kana cikin wannan halin Rausayar da kai yayi yana kallon ta sannan ya ce, Ban sani ba firiti. wallahi ban sani ba. Abu ɗaya na sani shine, ni dai na farfaɗo, na ganna nan. Ƙuri ta yi masa da ido sannan ta koma tana bin raunukansa da kallo tana hawaye na tausayinsa. Hannu ta sanya za ta taɓa ƙafafun ya yi saurin rike hannunta yana faɗin, "Firiti" ciwo ne wallahi da zafi. Dariya ta yi tana hawaye ta yi saurin matarsa ta ɗan ture hannun da yake da ciwo. Baya yana faɗin Idan Allah firiti ki bari saurin fada masa ta yi tana faɗin sorry kaji ba zan ƙara ba hancinta ya ja yana faɗin kin gani ko kin gani ko so kike kiga kuka na ko to ba za ki gani ba dariya saka yi gaba su yana ƙara riƙota kis ya sakar mata a goshi yana faɗin i miss you pretty hawayenta suka ƙaru ta dago tana kallon bakinsa lebanta ta saka a nashi tana tsotsa na kusan minti hudu sani ta cire tana faɗin nima na yi misin ɗinka shi ma idanunsa ne ya kawo ruwa da hannunsa mai lafiya ya faɗo da ita jikinsa ya rungume ta kam duk da tsinin cikin na hana ta isa gare shi amma haka ya matse ta yana sauke ajiyar zuciya ko da suka ga ɗakin babu kowa a shatar rungumar farko kowa ya fice ba tare da wani ya yi shawara da wani ba cikin ta yake shafawa yana sauke tagwayen ajiyar zuciya ya ce pretty cikin nan ya yi ƙato da yawa anya ba 'yan uku ba ne a ciki dariya ta kama ta ta mutsine shi a gefen ciki ya tsalle yana ɗan ihu faɗi yake kefa muguwa ce wallahi daga faɗar gaskiya sai muguntar ke tashi haka ake jinya dama bata ɗago ba illa ƙara lafe masa da ta yi tana shafa ƙirjinsa da hannunta abin da take masa ne ya sa shi saurin rike hannunta yana faɗin kai firiti muryarsa a karye bata samu zarafin magana ba illa mm, kawai da ta ce masa Murmushi ya yi mata yana ƙara damke hannunta ya ce, Bari mana Priti, kin ga fani ga halin da nake ciki, kar ki kwanto mana kura. wallahi ko kin kwanto ma babu amfanin da zan miki. Da sauri ta ɗago tana tura baki, ta ce masa ni yaushe na ce maka haka sauran rakota yana faɗin waye ce kin ce ni ne na ji yanayin yana canjawa shi yasa kawai na faɗa miki haka komawa ta kan ƙirjinsa tana ƙara zub da hawaye domin da ta ɗago ta gan shi ko ina a sakale kawai sai ta ji kuka ya zo mata gangame juna suka yi tamkar wani zai kwace musu juna yana rike da ita yake ba ta labarin ƙafarsa ɗayar harbin bindiga ne ɗaya kuma karaya ne sai hannunsa shima da yake da karaya amma alhamdulillah ana samun ci gaba sosai lallai masu yin magana sun ce abin namu ne To, haka ce ta faru da Aliyu da Azima, don mantawa suka yi da kowa da komai suna rike da juna kawai suna faman hira, gefe ɗaya suna shan soyayyarsu, da ƙyar soma mai babban ɗaki suka ta sa azima a gaba suka koma masauki amma da farko kuka ta fara wai ita babu inda za ta je a wajen aliyu za ta kwana bakin umma ta rike tana faɗin wai ikon allah ka ji yaran zamani a wani gadon za ki kwana tunda dai kin ga a wannan ɗakin ai gado ɗaya ne kuma gashi nan yana kwance ko ina an ɗaɗɗaga ko kallonta bata yi ba ta fice tana tura baki aliyu ko bai taba jin haushin rashin kwanan masu jinya ba sai a yau saboda tafiyar azima ranar ko baccin kirki bai yi ba saboda kewa da damuwa tun safe yake ta kiran jabir a waya don allah ya kawo masa sa jabir sai ya yi tsaki kawai ya yanke kiran yana faɗin wannan gayan tunda ya fara samuwa sai allah kuma daga ƙarshe ma kashe wayar yayi Dan ya ce yana barci babu mai tashinsa ita ko azima tun sallara salar ba bata koma ba yi wanka ko karyawa ba ta yi ba ta tafi ɗakin su Umar ta hau gwangwasa musu. Umar ne ya fito tana neman yin kuka tana roƙonsa a kan ya zo ya raka ta cikin asibiti ganin za ta yi masa kuka ne ya sa ya koma ɗaki ya shiryo ya zo ya tafi da ita ko shiga bai yi ba ya juyo ya dawo yana fatan shi ma Allah ya bashi mata wacce za ta so shi ta kula da shi kamar matar yaya Aliyu. Gadangana zaune yana tunanin hazima ko shigowarta bai ji ba, sai kawai ya je ta jikinsa ta faɗo masa tana fashe masa da kuka. Rangume ta yayi yana lallashinta, ita ko faɗi take wallahi ba za ta ƙara tafiya ba, anan za ta dinga kwana. Cikin ƙonin rai ya ce, ƙwarai da gaske kina nan wallahi, ke da mijinki sai a hana ki kwana da shi, wa ta fi cancanta ta yi jinya idan ba ke ba, bari likitocin su zo, ko a san abin yi ko kuma su sallame ni mu koma gida gaba ɗaya. Masifa yake ta yi sosai ransa saɓace haka ko aka yi, Dr. Kabir Khan na zuwa Aliyu ya yi kicin kicin da rai Baba Nuri kuma ya ki sakin Azima yana kankama da ita Dariya da sha'awa abin ya baiwa Dr. Kabir Khan da sauran likitocin da ke wurin. Ya sake ta ma a duba shi amma ya sai faɗi yake a san yadda za a yi da shi ko kuma a yi wa sa waje ta ringa kwana da shi tana ba shi kulawa ko kuma shi ma a sallame shi su tafi gida tare ita zai ma har da ɗagowa tana sharɓe ƙwalla. Shiko yana ta lallashinta tafi likitocin suka saki suna musu dariya dr kabir ya ce sannan kuma soya nan da nan ya yi waya cikin asibitin ya ba da umarnin a kawo wani karamin gado kankace mai haran shigo da shi an kafa shi kusa da na aliyu an yi masa shimfiɗin alfarma har da su blanket da filo mai kyawu kallon su dr kabir yake yi sannan ya ce shikenan ko mrs patient an kashe rigimar za mu iya duba shi yanzu ya faɗa yana dariya tashi ta yi tana gyaɗa kai cikin 'yar kunya kuma wai tana wani share kwalla Suko suna musu dariya. Dama su kun san Indiyawa akwai ba soyayya muhimmanci. Gefe Azima ta koma har suka gama duba Aliyu suka fice. Suna faman yi musu dariya, suna tsokanar su da wai masoyan asali. Ko da su Jabir suka iso suka iske sabon labarin baki suka rike. Jabir dai bai iya shiru ba ya ce, "Ikon Allah yau na ga bariki." Umar, yanzu ka duba gayan nan duk wahalar da muka yi da shi bai taba nuna damuwarsa ba idan za mu koma masauki. Amma yau saboda azima ta zo har da ta da rigima ko ta dinga kwana da shi ko kuma a sallame shi ya dawo gida. Harar yi na faɗin ya eh ɗin, to mun kugar dawa da ku ne zan so in kwana da ku ne? Allah ya kyauta. Kai, ni wallahi ko yanzu kuka tattara kuka koma gida sai dai na ce aishe ta gaida asha ko ya kika ce pretty ya fada yana kallon azima wacce ke kunshe dariya ganin yadda jabir ke hararsa jabir ya yi kuri yana kallon sa sannan ya ce To, ai ba damuwa, ba sai ka kore mu ba, za mu tafi, kuma wallahi za ka neme ni, ban za mara mutunci kawai. Duk wanda ke ɗakin sai da ya yi dariya ganin yadda Jabir ya ɗauki zafi. Waje ya fita yana ta faman zagin Aliyu, shi ko har da yi masa gwalo. Zafira ce ta lallaɓa ta bi bayan Habibinta, su ummako Aliyu suka yi taiwa tsiya shi ko a jikinsa don abin ma a yanzu ne ya fi masa daɗi. Azima duk da tsohon cikinta ba ta nuna kiwiya wajen kula ga mijinta. Ita ce ba shi abinci goge masa jiki saboda ya ɗan ji daɗin jikinsa. A kwana hudu da zuwan su aka kwance karayar hannunsa kuma alhamdulillah komai ya yi kyau masha Allah. Sai dai ƙoƙarin ya fara amfani da hannun wanda wannan aikin na azima ne. ita ke ta kokari akan hakan kuma yana kokarin motsa shi ta hanyar daukar abu mara karfi a na asibitin suma suna kokarin kula da ita a matsayin mai ciki saboda duk sun saba da likitocin musamman ma Dr. Kabir Khan sun shaku da shi sosai idan kaga yadda suke hira da Aliyu sai ku ce sun shekara aru-aru da haduwa sati dai sakin biya Razina suka yi suka koma har da Jabir da kuma Umar Umma mai babban ɗaki ta ce babu inda za ta je har sai Azima ta haihu. Aliyu ya warke sannan ta biyo su su dawo saboda ita ma ta kula da su. To, ya suka iya, dole suka barta, sai kin biya razina ta bi su suka koma tare. Ita kuma umma Dr. Khan ya ce ba a barta ita kadai a hotel ba, gidansa da ke cikin asibitin nan ya kai ta. Ta zauna ita da matarsa mai suna Karina, suna da kirki sosai, duk da umma ba ta jin turanci sai dai larabci, su kuma sun ya saboda sun zauna da larabawa sosai, saboda yanayin aikin shi Dr. Khan ɗin. Ita ma kuma Azima da aka barta da mijinta tana ƙara kula da shi sosai. Bayan wuta ɗaya sauƙi tare da ci gaba yana samuwa ɓangaren Aliyu wanda har an kwance duka aikin da aka yi masa a ƙafafunsa hannunsa kuma tuni ya warke garau. Idan ka gaishe ba za ka ce ya taba samun rauni ba, ƙafafunsa kuwa har ya fara koyon tafiya da su, duk da tafiyar ba ta nuna sosai ba, amma sakamakon sanduna guda biyu suna taimaka masa wajen nunan tafiyar tasa. Kullum da safe da yamma azima ce ke fitowa da shi suna zagaye harabar asibitin, suna tafe suna soyayyar su babu ruwansu da kowa, tuni suke bawa duk wanda ke asibitin sha'awa, ganin su baƙaƙen fata, amma kuma suna mutunta soyayya da daraja haka. ba yadda umma mai babban ɗaki ba ta yi ba akan azima ta dawo ta huta tunda cikin ta isa haihuwa amma fafar ta ki wai tunda lafiyar ta kalau ita ba za ta zauna ba dole ta zara mata ido to ya za ta yi Allah ya haɗa ta da yaran zamani a wani dare azima ta tashi da naƙuda hankalin Aliyu ya yi bala'in tashi ganin halin da take ciki ko kafin ya danna madannin kiran likita azima ta fara wani irin nishi tun kafin nasis din su ƙara gurin azima ta yi wani kwakwaran nishi mai ƙarfi Allah ya taimaka nas din suna shigowa kan ɗana fitowa da hanzari suka ƙarasa suka saka hannu suka jawo shi ai ba su bar wajen ba azima ta bankare tana salati nishi kawai take da ƙarfi sai ga wani yaron ya ƙara fitowa suka saka hannu suka jawo shi Aliyu da ke gefe ya haɗa zufa ta koyina yana riƙe da azima har sai da ya yi mata ƙwalla ai suna jawo shi ta koma ta kwanta tana mai da numfashi ihu suke suna daga 'ya'yan suna buga su nan da nan kam suka ra kuka a tare azima da ke kwance hannunta kankama da naga danga ta ji cikinta ya kara murdawa nishi take saki tana faɗin yaya ina jefa akwai wani a cikin cikin nan ta faɗa tana wani nishi mai ƙarfi wata nas ce ta ankare da hanzari ta ƙara soga azima faɗi take another one oya push fadi take push oya push Ita kuwa Azima ji ta yi kamar za ta shiɗe saboda tsabar azaba da ƙyar ta yi wani nishi mai ƙarfi wanda ya fito da kan ɗan suka sanya hannu suka jawo shi suna murna gaba ɗaya ɗakin ya gauraye da kukan jarirai wanda nurses ɗin suka ɗaga su suka zube su a kan jikin Azima suna dariya jikinsu duk jini amma ka Azima ta riƙe su tana dariya lokaci ɗaya kuma kwalla na ziraro mata aliyu ko kamar ya suma saboda daɗi da ƙyar suka kore shi waje suka kwashe mabiyan suka gyara wajen suka fara ƙoƙarin gyara yaran duk da asibitin na ƙashe ne amma nurses ɗin sun san abin da suke yi shi yasa karɓan haihuwar azima bai ba su wahala ba duk da abin ya zo da sauƙi ko da gari ya waye sai da asibiti ya cika da labarin majinyacin sojan nan da aka kawo daga Najeriya matarsa ta haifi triple mata biyu namiji ɗaya kuma dukkaninsu sun zauna a mahaifa ɗaya ne domin kowa zai ma da Aliyu har yanzu sun kasa gane bambancinsu. Duk da kwana suka yi suna ƙara musu kallo sun rungume su ya fi sau biyar suna ƙara godiya ga Allah. da ya ba su wannan babbar kyautar. Umma mai babban ɗaki sai da safe Dr. Kabir Khan ya sanar da ita haihuwar Azima duk da shi ma baya asibitin waya aka yi masa. Jiki na rawa suka nufi cikin asibitin suna isa suka tarar da zima zaune akan gado ta yi ras da ita kamar ba ita ce ta haihu ba. Ga gadanga gefe bakin nan kamar zai yage saboda tsabar murna. Umma mai babban ɗaki ita ta kira gida ta sanar musu, ai gaba ɗaya masarauta ta ruɗe da murnar jikoki har uku a lokaci ɗaya. Lallai Allah abin godiya ne. Goggo ita ce ta kira kawo da kanta ta sanar da shi. Kankace mai haihuwar ‘yan uku ya zagaye duniya. Haisam na Kano ya ji labari, ai sai da ya kira Jabir ya sanar da shi. da zarar komai ya yi daidai za su faɗa wa mai martaba suna so su ma a yi bikin nasu nan da ɗan wani lokaci domin zamawar Aliyu baban ‘yan uku tabbas barazana ne ga rayuwarsu. Kwana biyu da haihuwar Azima, Gimbiya Fasilatu da Gimbiya Razina suka dira a Indiya. Murna ba magana. Ai Gimbiya Fasilatu ba ta yi shawara da kowa ba, ta yi saranda ta ba gwaggwa dama domin ta fahimci ta fi ƙarfinta nesa ba kusa ba domin tsakanin su kamar tsakanin sama da ƙasa ne duka duka sati ɗaya suka ƙara gaba ɗaya aka rubuta wa aliyu ga danga sallama lokacin yana da wata biyu a asibitin domin ya ji sauƙi sosai ƙafafunsa sun miƙe da kansa yake takawa ba tare da taimakon sanda ba Asibitin sun sha kewar masoyan nan sosai wato Azima da Aliyu ga kuma 'yan ukunsu masu shiga rai da ban sha'awa haka suka yi ta hotuna da likitoci da nurses suna ban kwana saboda sabon da suka yi. Azima har da kwallon rabuwa ita da Umma mai babban ɗaki sun ji daɗin indiya sosai dr khan kuwa suka yi musayar namba shaida aliyu da cewa da zarar ya shigo najeriya zai neme shi haka suka rabu da matarsa karina wacce suka shaƙu da azima da kuma umma ranar da suka baro indiya zuwa nijar Masarautar Tambari Buzu ana can ana ta gudanar da shagulgulan murnar dawar Aliyu da kuma murnar haihuwar 'yan uku, wanda ba a taɓa yi ba tun sanda aka gina masarautar. Mutanen Najeriya kuwa sun dare da isa, zuwan sa Aliyu kawai suke jira, hatta Jabir sai da ya zo shi da maminsa da kuma dadinsa, Haisan ma ba a bar sa a baya ba, domin sun ce wallahi wannan karan ba za su koma Najeriya ba sai da matansu. Wannan karan ma kawo da duka iyalansa har da sa anti Madina sun ce su ma ba za a bar su a baya ba. Tab Uwa Ba kuma gashi sunan yan uku za a haɗe shi ne da bikin gwagwaran biyu wato Jabir da Haisam kawo ya roƙi alfarma kuma mai martaba bai yi gaddama ba sakamakon yadda yake cikin farin ciki na da'awar aliyu ga kuma wata kyauta daga mahaliccin mu Allah mai sauraro ya kamata a ce mu ma fa mun shirya domin halartar wannan gagarumin shagalin wanda ba a taɓa yin irinsa ba a masarautar tambar buzu don haka ban ɗauke wa kowa ba sai ku zo mu rankaya domin mu tafi mu bawa idan mu abinci kun san an ce da a baka labari gara ka bayar